sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan zazzafan littafi mai suna furci na ne wato rikicin babban gida na marubuciya Batul Adam Chattako tare da ni Nabila Aliyu Tudun wada duka a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini da fadakar da ku da nishadantar da ku masu sauraro wato tashar Al'ajabi TV. Nasara ya fita tare da bugo masa kofar. A hankali ya garbi ya ja ya ƙara sarrafa Nasirin ya kifa kansa a jikin gadon yana ci gaba da kuka. Yana ji ana kiran sallah sannan ya addu'a yana kallon Nasirin da take shirin bude idonta. Nasirin ya kura ta da karfi a sanda ta fuskanci inda take. Wani irin zafi ta ji kamar ana yanka naman kasanta. Wani irin rikitaccen kuka ta sa kana ta fuska hannunta daga nasa. A garin. me yasa ka min haka? Aure dai an riga ɗaura kai haƙurin kwana ɗaya ka kasa har sai ka tozarta ni ka nuna duniya wani abin jikin na kake so ba ni ba sha'awata kawai kake har ka kasa haƙurin a kawo maka ni a matsayin mata na yi kuskuren auren wanda dama ba wani soyayya ta gaskiya a zuciyarsa yake man ba ka cuce ni a grip amma a hankali ya ɗauki hannunsa da yake jin ya masa nauyi ya rufe mata baki cikin wani irin murya ya ce wait my sister ban san da bakin da zan baki haƙuri ba sai dai ina neman alfarma gafara a gare ki don Allah ki daure ki ɗauki wannan a matsayin ƙaddararmu, mu wanda yake faɗuwa dukkan mutum ba tare da mahukuncin ƙaddarar ya yi shawara da mu ba sai dai yana sauƙi ga masu imani irin ki tabbas wannan ƙaddararmu mu ce ki bar cewa na tozarta ki ke ɗin halaliya ta ce annabin mu ya umarce mu da cewa matayen mu gonakin mu ne mu shiga lokacin da muka so amma ki bar cewa ni haruna sha'awar ki kawai nake cikin tsawa ta dakatar da shi da cewa a'a idan ba sha'awa ta ba me zai sa ka min haka shi ma cikin wani irin bacin rai yace saboda ke halaliya ta ce ko baki san adazu din bin mutane suka shafa kuma suka shaida ke ta ce ba ita ma wani irin kuka ta sake fashewa da shi ita ma wani irin kuka ta sake fashewa da shi sai kuma ya ji tausayin ta shi ma ji yake kamar ya daura hannu aka yayi ta kuka irin na dazu amma ina ba zai iya yi a gaban ta ba ganin haka cikin sanyin jiki ya zauna bakin gadon ya ce sorry my wife wallahi wani tafiya ne ya taso min na gaga wallahi yanzu haka jirgin mu zai tashi karfe biyar na asuba kuma da alama aikin zai iya ɗauka na wata guda kuma kin ga ke kina school ba zai yiwu na da ke ba shi yasa ne hakan kin ga ba kowane ango ba ne zai iya jure ganin mace kamar ki ya tsallake ya tafi amma dan Allah ki hakuri haka dai ya ta ta, har ya samu ya shawo kanta a grip tun da ya fita masallacin sallah asuba bai koma gidan ba airport ya wuce ba tare da ya tsara ga kasar da zai je ba a cikin gida kan hajiya tun daren take ta neman Nasirin dan za ta bata wani maganin wanda take son ta sha a daren asabar wayewar lahadi din amma ta yi kiranta ta zo da kanta har falo din mama mama ta rasa me za ta ce dole ta gaya mata tana wajen a grip hajja ta fi hannu ta tana salati na shiga uku ni lami wannan din wani irin rashin kunya ne daga ɗaura aure ko kai ta ba yi ba ta kai kanta gare shi anya dama ba sun saba matsa juna ba ni dai Allah na gode ma da muka rabu da su lafiya sai su je su ƙara ta dama maganin kariya zan bata ta yi wa kanta shegiya jarababbiya ita dai mama duk kunya ya ishe ta ko kanta ta kasa daga har ta gama ta fice ko da aka taru a danin room don a yi breakfast hajiya faɗan da ta yi ta maimaitawa kenan kamar da ya shigo ya ce ai hajiya a grip kan baya nan muna fitowa a masallaci bai shigo gidan ba ummu ta ce eh mun yi sallama wai zai je switzerland wani aiki ne ya taso masa na gaggawa wanda dole sai ya je abu ya ce kai yaran gidan nan akwai zafin nema sun gaji abbansu abdulsamad in ba haka ba wani ango ne zai bar matarsa a daren farko ya tafiya wani kasan ivan ya ce mu da muka zo bikin ma bamu koma ba sai shi har ya tafi ni abin da ya fi bani mamaki ma wai switzerland gaskiya bana jin akwai wani aikin da zai sa har sai an je can ta can fa na zo kuma komai normal mama ta ce zai iya yiwa tasowa ya aikin ivan dai ya san ba haka bane ya san idan aiki ya taso ma ta hannunsa ne amma dai ya shiru kamal ya ce ai aiban ne ma ke kula da komai ba wani aikin da zai taso in dai a waje ne ba tare da sanin aiban ba yana riga ni sara ma sani kamar ni ne a nan najeriya kin ga ina riga kowa sani Umma ta ce to wani yanzu ina ita Nasirin din. Hajiya ta ce ke Amina ta ina kike ji zancen ne wai tana can bangaren su da mijin. A can ya kwana da ita shine da safe ya tsiri tafiyar munafurci. A shi yasa tun safe na zo na sallami yan biki Don wannan abun kunyar ba da ni ba shine na tada buri na sai da naga kowa ya tafi sai iya mu wannan abun kunya har ina dama yarinyar nan idan ta abu ɗaya yake. Mami, Abu Dadi Ummu da sauran mutane sai yanzu suka gane kan faɗan Hajja. Ummu ta juya tana kallon Izza da Humaira ta ce ku je ku kira min Nasirin din. To suka ce suna dariya ƙasa ƙasa har Zahara suka fita don gulma. Ita kwa Nasirin kowa ya tsanta ta kasa daga duk jikinta ya tsami kuka kan mu har ta yi ta gaji tun tana sa ran ganin a gare har ta cire tsammani to me a yake nufi da ita ya mata irin wannan illar amma ba taimako ya fice ya bar ta haka zara ta ce ku yi sauri ni wallahi so nake na ga idan nasirin ko ya za ta kalli idan mutane dariya inza ta yi ta ce ya ku za ta yi kina gani ta ma kasa shigowa break a yi break da ita kasancewar bas Mr. da kowa a falon bai sa kai tsaye suka haura steps da red bedroom din nasarar din suka shiga amma ba alama an sake shiga tun ranar da suka jere suka fito suka nufi na agrif humaira ta ce what me haka nasirin da sauri ta haura bed din a daidai lokacin nasirin ta bude idon tare da fashiya da kuka mai cin rai humaira ta ce nasirin me haka nasirin cikin kuka ta ce humaira ku daga ni na gaji da kwanciyar bayana ciwo da ciwo jikina yake min a hankali suka ɗaga ta tare da jinginar da ita cikin muryarta da ke fitowa da ta ce don Allah ku duba miya a ƙasa nan Zara ta yi sauran yaya blanket ɗin da take rufe da shi da sauri ta sake shi tana fashewa da kuka In sama da umar da sauri suka buɗe ganin jinin ne yasa suka fara faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka faɗa a tare Humaira ta fashe da kuka Izza ta ce Me a garba yayi haka? Nasirin kin ga inda jini ya bata ke da bedsheet ɗin kuwa? Nasirin cikin dauriya da dashewar murya ta ce, "Izza ku taimaka mu. Ban yi sallah ba kuma fitsari nake ji." A hankali Izza da Zara suka sa hannun su cikin ta biyu suna daga ta ta sa wani irin ihu ta zube ta suma. kukan suka sake yunkura ta yi cikin dauriya amma sai ta kasa ta koma da gudu da ta fita inda ta bar iyayen nan ta same su cikin kuka ta ce mama nasirim ce ce sai nuna kofar waje take a tare suka miƙe dukansu suna tambayar me ya faru ina take mama ba ta da lafiya ko iya tashi ba ta yi a gigice kamal ya ce tana ina fat ɗinsu da sauri suka yi hanyar fita mama abu da hajji ivan da abati kamal ne akan gaba momi da dadi kawai aka bari su ma dai sun zauna ne saboda kara girgiza kai kamal ya fita a bedroom din yana cewa umaira ku kintsa ta ku dauko ta muje je mota asibiti zamu haja fada sosai take dan da ita aka gasa nasirin sai dai abu ya hana a kai ta asibiti sai da momi ta zo ta gani ta ce ai justice dole sai an kai ta asibiti dan za a mata dinki kamal ne ya dauke ta suka tafi asibitin momi da kanta ta shiga theater room ta mata dinki mai kyau ta tausaya yarta don ba ƙaramin aika-aika aka mata ba a fili ta shafi fuskar nasirim da take bacci ta ce lalle namiji wa zai ga agrib ya ce shi zai wannan aika-aikan wanda ba don ta samu kula ba zai iya janyo mata matsalar yoyon fitsari kwana biyu aka sallame ta suka dawo gida abu ya ce ya hajja da dai kin bari ko a fati ɗin Aishan ta zauna kafin mijin nata ya zo bai kamata a kai ta ba tare da mijin ya zo ba Hajiya ta ɓata rai ta ce Abdulrahman kaf ka fice min a ido kai ne mai ja da umarni na yanzu ba wani bangaren Aisha da Nasirin za ta zauna a tarkata ta can inda ta kai kanta a kama ta yugu yugu ko ta jira an kai ta ne ba da kafanta ta jefa hakan ko aka yi dole aka kai Nasirin fati ɗinta a ranar sai momi tana wani dinta da ta kula da shan magungunanta a kan lokaci a gari kuma har yanzu wayansa baya shiga ba a kuma samu labarin inda yake ba har yanzu Humaira da Iza ne suka rakota suna shiga Iza ta ce uhm, Dan Allah Hummi wannan falon ƙamshin wa yake yi? Hubaira ta ce ni tun ranar da muka zo muka samu nasi a kwance na ji turaren nasara amma ganin yadda nasi take yasa ban yi magana ba ya a agrib ya canza turare ne baki ji ita kanta har yanzu tana kamshinsa ba ni na rasa wani irin turare yake amfani da shi ta ƙara karashe maganan tana daga hanci alamun tana son shakan kamshin nasirin taɓa baki ta tana zubewa a kujera Bayan sati biyu amare suna murmurewa sun yi kyau amma banda Nasirin ta rasa a wani matsayi za ta ajiye kanta tun tana fushi da agrif ba ta neman sa kamar yadda bai neme ta ba amma yanzu ta da neman sa babban abin da yake bata mamaki ba ta samun sa waya ashe bai je da wayoyinsa ba jiya ta ji momi tana faɗa wai laptop ɗinsa da wayoyinsa suna bedroom ɗinsa na fat ɗinta suna tattaunawa akan agrif ba aiki ya je ba tana cikin wannan tunanin ta je an dafa kafaɗinta jiya ta yi ta gama mai ce murmushi ta yi mata tare da kama hannunta mikewa ta yi sai da suka fita a falon hajiya ɗin Humaira ta ce haba Nasi duk kin sa mai hatiya ta da hankalinsa ko bacci baya yi yanzu ma cewa yi na kira ki ita dai ba yi magana ba binta kawai take a baya har zuwa fat su a main falo suka samu kammala zaune akan kujera wan sita kafansa daya kan ɗaya yana girgiza na saman dama zamansa kenan kamal kamar wani sarki haka yake koyaushe cikin sanyin murya ta ce ya kamal barka da hutawa ta ce tare da zama a kujerar tusita sita wanda yake fesin ɗinsa kallonsa ta yi na tsawon sakan takwas ya sake numfashi tare da ajiye wayan hannunsa a hannun kujera ya jiya ya kalli humaira ya ce maiwan ki dan bamu waje ko za mu sirri to abin haka ne yar wariya ce dariya cikin son matarsa kanwarsa ya ce haba my wife dear a kin san ba abin da nake boye miki kawai dai na gugu ya kamata ku shawo kanta amma kun kasa shi sa ni zan gwada amma aike ce karshe my sweet love ya karshe magana yana kashe mata ido ido ɗaya cikin so mai zafi na sarim sun koyar da kanta ta yi hawaye yana shirin zubo mata gashi dai kamar da humaira ba su yi wani dogon soyayya ba asali ma haɗa su akai amma gashi suna zaune cikin zazzafar soyayyar juna ita kuma a garbi ya nuna mata so mai zafi tun kafin su yi aure amma yanzu ya samu abin da yake so ya gudu ya bar ta tana cikin wannan tunanin ta ji tafin hannunsa cikin nata dago da kanta ta yi tana kallon sa a tsugunne yake a kusa da ita ya zuba mata manyan idanunsa yana girgiza mata kai alamun kar ta bari hawayenta ya zubo amma ina ya yi yawan da ba za ta iya mai da shi ba tsirtowa suka yi hannu biyu ya sa ya shafe su cikin sanyin Moriarty kai cona ni kamar yar uwata kwaya ɗaya tak a duniya amma na barta take hawaye kuma a gabana kuma ba ni da matakin ɗauka ban taɓa zatawa a garib haka ba da ba zan bari ya auri one and only sister ɗina ba amma na san halin a garib ba zai taɓa yin hakan ba tare da wani hujja ko dalili ba shi yasa nake neman alfarma ki gaya min akwai wani abu da ya faru tsakanin ku ne girgiza kai ta yi ta kasa magana humaira ta ce haba mai diya wani laifi cikakkiyar amarya wadda ta kawo cikakken budurci za ta yi wa ango ai irin su nasi ko me suka yi wa ango daidai ne irin su ake kira da amarya ba kya laifi dagowa yana kallon ta cikin murmushi ya ce ba na ce ki bar nan ba na tsaya ne because batun ya shafe ni ka san ni da my best sister dina ba ma boye wa juna komai cikin kuka Nasirin ta ce yaya ni ma ba ni da wani wanda ya fi ka kai ne dan uwana wanda muke ciki daya dan Allah ka samo min inda mijina yake yana tsananin son ganin na ji dalilin tafiyarsa na san a gari ba zai tafi ya bar ni haka nan ba da kyar kamal da humaira suka samu nasarar lallashin ta har ta shiru nasirin kwance take a bedroom na agrib wanda ta mai da shi nata yanzu juyi ta tana ta tunanin fa last week ya kamata ta ga period ɗinta amma ta ji shiru gashi ɗanɗanon bakin ta ji ya sauya ba abin da take so kamar kunun gyaɗa da alale da ɗan wake nokin ta ji ana yi waye ta ce ni ce ranki shi daɗe ta ji murya barira mai aikin hajja shigo dar sanawa ta ta ce ranki shi daɗe ke ake kira breakfast shafa goshinta ta yi tare da mai da gashinta da ya rufe mata rabin fuskanta ta ɗan yamutsa fuska ta ce kai anti barira bar breakfast ɗin nan don Allah idan ba damuwa ina son idan kika gama sallama kowa ki ɗan haɗa min kunun madara ba damuwa ranki daɗe yanzu zan haɗa miki na gama komai ma sai dai hajiya babba ta ce lalle lalle ki zo wajen break ɗin sai na kai miki can ko tsaki dai ta ce hajiya matsala hajiya tana kallon nasirim ta ce wai ke me ke damun ki kike wani tattoshe mana hanci ɗaya hannun ta sake sawa akan hancin nata cikin ina ta ce hajiya warin tafarnuwa sai turaren dadi da ai kafin ta karasa sai ga aman wanda ya yunkurin kwace mata da sauri ta miƙe ta karasa kan famfon wanke hannun da yake gefen danin ɗin tana kwa kwarara aman cikin ɗan tangaran ɗan cikin famfam hajja sai gida kai take tana kallonta har ta gama su masu umu sun kuyar da kai kawai suka yi kowa da abin da yake saka a zuciyarsa kamal ne ya tashi ya rike kafaɗinta yana cewa sorry my best sister ko mu je hospital ne A'a yaya kamar huta kawai nake son yi. Ta yi magana tana shirin sauka a kan dining room ɗin. Mama ta ce amma baki ci komai ba dota. Jiya ma baki zo wajen cin abincin dare ba fa. Mama zan sha kunun madara. Na sa barira ta min. Dadi ya ce dota how are you feelings now? Alhamdulillah dadi. ta ce tare da sauka a danin rum din zuwa cikin falon cikin kujera to sita ta zube tana ci gaba da sauke numfashi Humaira ce ta je ta anso mata kunun a kof. ta zuba ta bata tana dan kurba kamar dole cikin sanyin murya Humaira ta ce, "Ina rasa me ma zan ce miki Nasirim, ina jin kunyar abin da dan uwana ya miki. Ni naki dan uwan yana bani dukkan kula, amma ni na ya kasa baki." Ajiye kwaf ɗin da ta yi akan center table cikin murmushin ƙarfin hali ta ce, "Dan uwan ki fa kika ce, ni kin cire ni cikin family kenan ko? Sannan ni ya a grip bai min komai ba. Ni yanzu na ganshi ido da ido ma nake so. Ina mugun zargin kai na da wasu abubuwa. Ni ya kamata na ji kunya saboda kar ya zamana silan aurenmu ne yasa hakan ta faru da shi." shi ban san dalilin tafiyarsa ba kafin homi ta yi magana har iyayen sun taso su ma hajja ta karasa kan tuntun ɗinta ta ɗan gida sannan ta yi gyaran murya hakan ya sa homi daji ya da kamar da kowanne yake shirin fita a cikin su komawa ya zauna akan kujera dan sun san magana za ta yi sai da kowa ya nutsu sannan ta ce fanna ina son ki kira min muskilin ɗan naki wanda in ba kiran ki ba ba zai ɗauka ba sai ya ga dama dan na san a wajensa kaɗai za mu samu labarin agarib tabbas da inda agarib yake da sanin nasiru hannu mumi ta saka a cikin jakanta ta zaro wayanta tare da danna kiran ta miƙa haja haja ta ce a'a ba sai kin bani ba saka a hanfiri nasiru da yake a kwance duk abin duniya ishe shi turan da ya sadu da nasirin bai samu sauki ba kamar ya sa a sato kamar ya sa a sato masa ita yake ji kasancewa da ita yake ji dan ta canza masa duniyarsa sosai sai juya yake akan makeken gadonsa don a da shi ba mazinaci ba ne nasirin ma ya yi ne don ya sa a garbe tsane ta amma ba don wai yana ra'ayi ba sai kuma ya jefa kansa wata duniyar da bai taɓa tunanin zai shiga cikin ta ba mamakin kansa yake da ƙara tsanan nasirin dalilin da ya fara aikata zina gashi ya zame masa masifa wai shi nasir ne har ya waye gari ya afka yan matan da suke masa aikin tausa da sauran hidimomi wanda a da yake kallon su kamar maza jinsu yake tamkar jinsinsa bai taɓa ganin sa a matsayin mata ba amma sai gashi dumu-dumu ya tsinci kansa da farko radeka yar indiya ya fara afkawa bai ji komai ba sai bacin rai sai ya sake afka a ɗayan siliyan yar ƙasar turkey ce nan ma dai bai ji wani shauƙi ba daga ƙarshe ma ko su ya gaba ɗaya a gidan gashi shi yana mugun tsantsanin matan turawa baya harka da su kawai zuciyarsa tana ba shi shawarar ya sato nasarin ya kulle ta a ɗaki mai duhu ya ta amfani da ita idan ya gaji sai ya san yadda zai yi da ita tsaki ya yi ganin wannan shawarar bai ba bai isa ɗaukan fansar ran mahaifiyarsa da mahaifinsa da suka rasu a dalilinta ba abin da ya shirya tun yana yaro shine daidai da fansansa amma yanzu ya zo ya ajiye ta yana amfani da ita ai zai iya faɗa soyayyarta abin da faya fata kenan a fili ya ce nasirin laifinki ya yi mugun karuwa a gona bayan na iya na yanzu kin sa ni na aikata babban sabo wato zina nasirin ki fara hukunta kanki kafin ki fada tarkona ki fara yankan naman jikinki kina cinyewa kafin na jiyo kanki yana cikin wannan sumbatan ya ji wayansa yana ringin kuma ringin din momi ne cikin dan masifa masifa ya daga yana cewa haba momi kin san fa mu a nan dare ne me yasa idan zaki kira baki a duba lokaci da muke ciki a nan ne please wait my son kar ka kashe min waya tambayar ka za mu ina a grip momi kin san me kike cewa kuwa a grip kike tambaya na waye ban ajiyar san hmm? hajiya ta yi saurin cewa da sakun ya beran tanka momin ta kama baka kyale ta ba to a grip muke nema na san ka san sarai inda yake ai da kai da shi na san shegu biyu ne wake da shinkafa ya dirkawa wa yarinya ciki a daren farko mun sha wahalan jinyar barnan da ya mata yugu yugu har da dinki ya farka ta ya gudu to ka binciko mana inda yake yanzu ga ciki ya bullo dan ha Nasir da har zai kashe wayan amma jin wannan kalaman na Hajja ya sa hannunsa ya fara mugun rawa cikin ina ce ciki ciki ciki Hajja ciki Nasirin da daren farkon mu amma hajja dan Allah ya take yanzu tana lafiya ko hajja dan Allah ki kula min da ita kafin gobe na zo dan Allah duk abin da take so a bata amma kawai ba mama na san za ta fi kula da ita cikin nan hajja nawa ne jiya an zara wayan ta bayansa a grip cikin murna ya ce hajja Nasirim tana da ciki kika ce alhamdulillah Allah na gode maka da ka nuna min wannan ranar hajja ta ya zan gudu in bar amaryata da gangan akwai dalilin wanda ita ma ta sani amma insha Allah gobe zan zo kuma ku zuba ido cikin sakonni kaɗai zan goge dukkan laifina a wajen nasirin a kula min da ita kafin gobe. a mata albishir da tukuici na musamman yana gama faɗin wannan ya kashe wayan tare da jefa shi saman bed ya juyo zai fita Nasir ya ce my friend ya kaga dama ta ta biyu ta cika saura na uku insha Allah shi ma zan yi nasara kamar yadda ni nasara samun budurcinta da samun cikinta yanzu saura ta haifa min ɗa mai kama da nisak kaga ko da ban faɗa ba za a dasa ayar tambayar kai da ita kuke baƙaƙe Agrib ya taka har inda Nasir yake ya daga kafarsa ɗaya ya daura a bakin gadon. Cikin murmushin karfin hali ya ce hakan zai iya kasancewa ta haifi ɗa namiji kamar yadda ka bukata saboda Allah yana bawa masu saɓansa dama amma ka sani saɓan Allah guba ne da zai yi ta yawo a jininka musamman na zina har jikokinka Nasir ina matsayinka kana yawo da laifi kwarara zina cin amana to ka sani bayan shiƙa ba wani laifin da take da girma a wajen Allah kamar zina duk laifin da mutum yake yake yi tamkar guguwa yake yana yawo amma idan ya samu zina to rumfa yake kama In dinga jibguwa ta yanda ba karamin tuba bane zai rushe shi wani irin dariya Nasiru ya sai kuma ya daure fuska ya ce cikin izza eh na sani na saba ubangiji na amma ka sani zai yafe min don wannan shine laifina na farko a duniya kuma ba shirka na yi ba wannan shine zai bani damar na yadda nake so da nasirim da duk wanda ya raɓe ta a garib ya ce baka isa ba in dai ina raye ganin nasirim sai ya fi ƙarfinka balle ka cutar da ita insha Allahu kayi na farko kayi na ƙarshe murmushi Nasir ya ce ni Nasara har akwai wani abu da zan so ya gagare ni dan uwa har yanzu da barbashin sanka a zuciyata ne yasa nake raga maka amma har yanzu baka makara ba gaba ɗaya ma ka sake Nasirim za mu koma kamar da Agrib ya ce kai wawa ne a yanzu ko na ce na bar maka nasirin baka isa ka siyi soyayyar ta ba katse sai ya cikin sauri ya ce kai kanka ka san ba wani soya da ba zan iya siyan sa ba ciki har da na auren mata dubu da zai yiwu ka taba jin wanda ya ce baya suna a duniya ai tare muka tashi daga kan iyayen mu yan uwanmu abokanmu mu duk wanda suka fi so ka ban yi niyyar na ba mata dama su so ni ba a ya ce haka ne na shaida an fi son ka amma ka sani ba so bane tsoro ne duk wanda kaga ya ce yana son ka to wallahi ba son ka yake ba tsoron ka kawai ake ai kai baka isa ka siyi zuciyar mutane da soyayya ba sai dai ka siyi tsoro da izzar ka amma ka sani matan da za su so ka ba irin nasirin bane mata irin su nasirin kuɗin ka mulki ko sarautar ka duk baya dada su da ƙasa kuma na baka dama ka zaga duk duniya ba za ka taɓa samun irin nasirin ɗina ba nasirin ta wuce dan ni Allah ya halicce ta Nasir ya ce a grip kuɗi ba abin da baya tsaya mutum. Kai yanzu ba matarka na nema a daren farkon ka ba, me yasa baka ɗauki mataki ba? Saboda ka san na maka nisa ne saboda ni goshin jirgi ne mai wuyar karo. A grip ya ce sa abin yana ƙona masa rai, amma ya danne cikin murmushi ya ce, Ban kyale ka don ina jin tsoron ka ba Nasir, na kyale ka ne saboda abu biyu. ko uku na farko na rufa maka asiri ne saboda idan ba ya rufa asirin wani bawa Allah zai rufa masa nasa na biyu ina son Allah ya bani garabasan da yake bawa masu haƙuri musamman wanda aka zalunta wanda yana da ƙarfin ramawa amma ya zuba ido to zai ga sakayya kai kanka ka san ka zalunce ni amma na cinye ba dan ba ni da karfin ramawa bane wallahi baka fi karfin komai ba ciki har da hukunci nasir dariya ya ce karfin ramawa ai zan fi son haka dan zaka fi bani karfin gwiwar sanin ina yi da namiji a garib tun farko na fito na nuna maka akwai illa a rayuwarka muddin ka aure ta amma ka aure ta ba tare da daukan wani mataki ba kai kanka ka san ni babban makiyinta ne tun daga ran da ka aure ta me yasa baka dauki mataki ba dama baka shirya wa hakan ba ai na yi zaton ka shirya ne wawanci ne Allah ta'ala ya nuna maka maƙiyinka amma baka nemi hanyar tsira daga sherinsa ba na gaya maka tun farko ni na fi son ka tona min asirin saboda cikar wata dama tawa barin abin a haka wallahi ni ba rufa min asiri kai ba zai fi min daɗi idan kowa ya san cewa cikin jikin nasirin ba naka ba ne, nawa ne kuma na fi son ka faɗa da bakinka za a fi yarda a grif ya ce ai na san ka fi son a haramta min ita shi yasa ba zan taɓa tona asirin hakan ba zan jira har sai sanda Allah ya sauke ta lafiya na mayar da ita cikakkiyar matata za mu yi rayuwar da ba wasu ma'auratan da suka yi cikin wani irin dariyar mugunta Nasir ya ce ni Nasir na muka alƙawari in dai ina numfashi a duniya Nasirin ba za ta taɓa jin daɗi ba wanda ya rabu da ita ma ba zai ji daɗi ba kai me yasa ka kasance mai taurin kai ne momi da cikinta ta haifi Nasirin amma da nace ce ba na son ganin ta da Nasirin rabuwa ta da ita ta koma wajen maman kamal da zama sai kai kai taurin kai ka aure ta ba abinda ban gaya maka ba wallahi yanzu ma na fara kuntata maka wannan kaɗan ne manya na nan zuwa duk da yanzu ma alhamdulillah Allah ya bani sa'a sa'a biyu na farko ɗauke budurcin ta wanda na san har iya ƙarshen rayuwarka sai dai ka yi maneji da ita amma ban ko ce ita bazaura ce sai na biyu Allah ya bani dama ajiye ɗa a maranta wanda hakan na nufin ni za ta haifawa ɗa ba kai ba duk sanda za ka yi sex da ita sai ka tuno ni na fara shan roman farko duk sanda ta haifa maka ɗa sai ka ta nuna wani babba murmushi tare da dafa kafaɗan agarfi ya ci gaba da cewa yanzu dama ta uku nake roƙon Allah ya bani wanda da shi zan yi amfanin nasirin ta haifa min ɗa namiji mai kama da ni ha ha ha dariya tare da jefa kansa cikin kujera ya ci gaba wallahi a garib zan yi abin da da kanka za ka fito ka nuna wani sirrin ni ta haifa wa ba kai ba zan yi amfani da damata wanda kai kanka ka san ba na sake da shi kuma ka san duk abin da na furta to sai na yi shi ko ya yi kyau ko kar ya yi kyau ni dai ba wanda ya isa ya dakatar da ni a garib ba a saba umarnin Nasir da ka ɓata wa Nasir gwara ka saba wa Ubangijinka yana son ka zai iya yafe maka ka bari mu haɗu gobe a Ture Baroda ka ga abin da zan iya da wanda ba zan iya ba. Haɗa yatsunsa ya yi ya ba da sautin ƙasƙas ya ce a grip ka sani Nasara baya yafiya baya furta abin da ba zai yi ba ka jira sakamako. Ya tashi ya shige bedroom ɗinsa dafa kansa a grip ya yana ta maimaita hasbunan lawa ne mai wakil kwana a ƙasan nan bai kama shi ba dole ya riga Nasir zuwa Najeriya yanzu dama ya sauka a ƙasan Dubai ɗin. Dama dai ya ɗauki wasu documents ɗinsa a gidan Nasir ɗin sai kuma ya same sa yana wannan waya a zabure ya tashi ya hanyar waje. gida kuma hajja ce cikin mamakin kalaman nasir na cewa min ta samu ciki a daren farkon mu dan allah ku kula min da ita kafin gobe na zo cikin mamaki ta ce abdulmajid me hakan yake nufi me kalaman nasir yake nufi ko dai To masu sauraro mu tara a wani karatun na gaba wanda za ku ji ci gaban wannan feji. Tuka je a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini wato tashar Al-Ajabi TV. Ku dai ku danna subscribing da kuma liking tare da lasa alamar ƙararrawar sanarwa. Tare da ni jagorar shirin Nabila Aliyu Tudun Wada a cikin wannan littafi da muka karanto muku mai suna Faraci na ne na Batul Adam Jattaku.